بصير لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين da muka taru a cikin wannan masallaci ne albarka masallacin shek abakar mahmudu gumi rahmatullahi alaihi har da shugabanninmu da malamanmu da alarwaninmu da ma ina wa sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah yana ba da haƙuri kasancewar shugabanni suka rike ni sun ƙarya takwas da rabi ina sun sai yanzu mu samu dama ne tutunar zo saboda haka ina bada da hakuri za mu karanta abin da ya sauka insha Allah Allah ya mai jagora amin yan uwa musulmi yau insha Allah ta za mu kawai daga inda mun kwana jiya mun kwana karshen aya ta dari da cikin da tara cikin sosun nisa'i zuwa ta hudu insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta dari da saba'in daidai in Allah ya yarda sura آية biyan mu إن شاء الله على بسم الله يا أيها الناس قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ayyukan musulmi ayyukan gabar suna bayani akan yahudu da nasara sun kasa gamsuwa da imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kirista da ka sani duniya bai da annabi muhammad ba duk bai da ka sani duniya bai hudi wallahi bai da annabi muhammad ba shi ya samu musulmi mu rike abin da Allah ya bamu za mu ga mamaki ran kafin kiyama duk wanda bai yarda annabi Muhammad da zai shiga aljanna ba duk da al'ummar ga ko bai yahudi ko kirista ya kidara annabi Muhammad wallahi ba zai gama lafiya zai shiga aljanna ba Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nas ya ku mutane Allah ya kira ayya ayyuhan nas cikin Qur'ani wuri 28 wuri 28 Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas daga cikin su akwai cikin wannan sura mai albarka a cikin nisa'i Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane nan da musulmi da yahudawa da kiristoci da pagan majusawa da masu bautar rana ko wuta da waɗanda ba su da addini duka Allah ya kira kowa sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya kun mutane qad ja'akum ar-rasulu min rabbikum bil haqqi wa qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum tabbata in manzon nan mai daraja ya zo muku da gaskiya daga wurin ubangiji annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya daga wurin Allah ya zo da ƙur'ani ya zo da hadisi daga wurin Allah duk kalaman da kan jiman Allah ya faɗa bai faɗi da ra'ayi ba Allah ya turo shi saboda kan abinda annabi ya shi gaskiya zai daga wurin Allah ba da kusan sai Allah ta'ala ya ce fa'aminu khairal lakum ku yi imani ku ba da gaskiya shi ne alheri gare ku ku ba da gaskiya da abin nan da annabi ya shi shi ne alheri gare ku qur'ani hadisi shi yasa ina ganin tausan yan ɗalaka akwai wasu masu mugun aƙida su yawa sai da hadisi ba in an ce ƙala rasulullah ba su yadda ba su wai yan ɗalaka su su iya kasa ƙur'ani ko a sai ƙur'ani yun su sai da hadisi ba kuma ga shi ai mukawar suna kashe su ba su da gaskiya to yau jama'a in ka ce ka yadda hadisi ba shin qur'ani wa kawo ma shi ta hannuwa ka same shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa'alimu khairul lakum ku yi imani da abinda manzon Allah ya zurci na qur'ani da hadisi da shi ka shi muhammad da baki daya shine alheri gare ku sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in takfuru idan kuka kai kafirce kuka kiya kuka mutunce to ku sani fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi haqiqa Allah madaukakin sarki shi adda abin da a cikin sama da ƙasa Allah ya da halittu ne isassu masu mai bauta idan mu mun kiya Allah ya da mala'iku suna nan ba su yawa suna cikin sama cikin malaikun da a cikin sama inda za a ce su shiɗo ƙasa kowane mala'ika ya ɗauki ƙwarar ƙasa guda an ce wallahi sai wani mala'ika ya shiga bai samu mm. saboda suna da yawa cikin suke cikin sama suna wa Allah bauta kenan mu yanzu in mun kiya mun ki ibada da Qur'ani mun ki ibada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sani mala'ikun da as-sama da sauran halittun Allah suna wa Allah bauta saboda da Allah madaukakin sarki ya sa ayyuka suna suna yi يسبحون الليل والنهار لا وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار نعم وهم لا يسأمون الله أدوك تنفر كيتي فإن استكبروا إذا هم يجرمون كده يوم الله بوتا سوكساني الذين عند ربك فالذين عند ربك هو عند أولو البنجين تسمى ملائك فوق سبهون له بالليل سبهون له بالليل والنهار هنا يتسيج الله بهي دقاء وهم لا يسألون سبا سبوتا باقو تجيع سو ملائكو أدين سنسو إبادة سبا داك مهم من كيا الله هذا ملائك سنسو يربو سنسو يربو مطالع بمرجو الله بسوين الله كينا جماعة مئة مواتو مي مي إيماني مي أيك mu ibada mu gaskiya wallahi za mu samu alheri amma idan muka iya akwai matsala da Allah subhanahu wa alai wa in takfuru idan ku kafirce ku sani fa inna lillahi ma fi samawati ma fil ardi wal ardi abinda a cikin sama duka na Allah ne abinda a cikin ƙasa duka na Allah ne jama'a ku gada mana wani ina abin da sun yi? shin mu mutane itace mun kai ko duwatsu gulbi munkari ko kuma riyoji ruwan da a cikin rijiya ruwan Allah sannan ba ya kan itace na Allah duwatsu na Allah ne mu ma mutane duka mu na Allah ne Allah ya yi mu zuwa ko akwai abin da adam yi saboda haka kamata ya yafi bayan Allah mu dawo mu rike imani da Allah da gaske sai ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani ga wanda ya bota da wanda ke bota masa Allah ya san wanda ya bota da ya kuma bota masa hakimin kuma Allah ya kasance mai hikima gwani duk wanda ya fi a saka mai daidai gurbar an da yake saboda in jamus ya ke dara annabi Muhammad ya ke dara alqur'ani ya gane shi akwai da Allah da kama shi amma dai nunan gabaki ɗayan kowa ya yi jama'a zuwa kuma kai dara mu ba da gaske Allah ka shaida mun riga mun yi imani mai da annabi Muhammad mai da alqur'ani mai da hadisi baki daya Allah sauke yana Allah ka samu ga malaki gaba sai Allah wannan kake sarki yake يا أهل الكتاب لا تغلوا في dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إخوة مسلمين كسر كريستوتي sun ƙetar iya kawar annabi isa don sun ce annabi isa allah ne me aka yi saboda sun ya magana hana jariri cikin goyo to shi ne sai Allah ya ja hankalin Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ku ma abuta littafi ya ku waɗanda Allah ya ba littafin a taura ko injila Allah ta'ala ya ce ya ku kiristoci la tazalu fi dini kada su zo a cikin addini kada su wuce wuri ku ce ku gibi dan adam ku ce Allah ne yahudawa sun wuce wuri sun ce uzair ba Allah ne me ya suka da Allah ya saboda sun ga a taura ta ɓarke ya rubuta ta da hannu ne suka ce wanga wa suna ba Allah ne. shi jama'a idan aka ce ɗan adam Allah ne ba a zure ba ai an zure kamar za a ga wasu mutane su yi mutane ƴan uwansu su ba mutum matsayin Allah jama'a daidai ne akwai wasu malamai an mashi matsayin ta ba Allah sai akwai wa'anda aka cewa sun yi Allah jama'a kun ga an wuce an wuce riba an wuce shi yasa muna jan hankalin duk masu irin wannan ra'ayi sai ga malami in tuhin yau da yi in tuhin yau da yi sai ga ya tar riga ta ya tura sai ga ya murza ya murza ya kafa ga jiki ne ya sauka akwai wani malami wai in kai aure shi ka sai matarka ya ba ta mutiri ya ba ta alkaru ko ya ce mata gashin mutiri akwai wani malami ya ce shine qaharu shi shine qaharu marijayi sunan Allah ya dauka ya azama kai akwai wani malami ya ce wani da ce duk ya dauke miki azumi gaba ɗaya ce duk na dauke da an ta lahira a to wuri na dauke muku azumi yanzu ku jama'a kuna da dauke muku azumi yanzu in wani ya ce ya dauke kuna yadda to akwai wani malami da yake fa'in nufin gaba ɗaya na aikin su ga hannun su kuma malami na harsunan shi ka ji yana waka yana faɗi komi ba a yi bayan za a yi na ce gauci ya zama allah kai ma hajjuri ni za yi wai gauci ya zama allah ya zai zama allah wani ana yi waka a ce lam ya gidi wa lam yulad la ilaha illallah wallahi zama irin wa'in kalamai suna da haɗari kwaye da gaske ka ji wani mutum ɗan adam ba da sunan ma nasa sai ce ya zama allah zama magana ka tana nauyi ko ba ta da irin ta fir'auna ya faɗi ba allah ya halaka shi hmm. fir'auna ya yi magana ya ce ana rabbukum al'ala fir'auna ya ce ni ne ubangiji kuma fi ɗaukaka kuma ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرها لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين Allah ta'ala yace wa qala fir'aun fir'aun yace ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata ya ku bayyana mutane na ku sani ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah ba umbani ba ni ba ni ne Allah ga magana ta yi mun kenan yanzu in wani mutum ya so yace shine Allah jama'a kuna yadda da kamata a yadda ma wani mutum ya so yace ya dauke ma azumi kai ka zaka da azumi na ya to cikin nan kusa kusa wani ce ya ɗauke mutanen garin azumi gaba sannan akwai waɗanda in sun tafi an kai taro wuri ne an kai taro an ka gama an kai kwanaki ana yi sai ya kasa mutane kashi biyu sai ce duk waɗanda awon ga ɓangare ya samun su gaba ɗaya su ku waɗanda ɓangare sai ce a bari haɓaɗi jama'a wa gafara Allah ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ما أباب وند يغفر الذنوب إلا الله دي ده مسلم سي يغفر ذنوبك بي إياك تصبر كشيء الله تعالى يا أهل الكتاب يا كما أبو فلسات لا تغلوا في دينكم كذا كوتوري أتي الدين كذا كوتوري مرأي na Allah ta ba wani kiristoci sun ce annabi isa Allah ne da kai yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne sukan sun sun wuce wuri sai Allah ya kwatantar sarki ce wala ta qulu ala Allah illa al-haq kada ku hudu magana ga Allah sai abin da a gaskiya kada ku wa Allah ƙarya yi ma Allah ƙarya bala'i wuce wuri sai Allah ta'ala ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi abin sani kawai annabi isa almasihu dan maryama rasulullahi manzo Allah ba Allah ba ne manzo Allah annabi isa manzo Allah ne bawari na Allah madaukakin sarki wa kalimatu sana kuma shi annabi isa kalmar Allah ce al'aha ila maryam wadda Allah ya jima zuwa ga maryam domin kun sai ita maryam mahaifinta ya rasu ya bar cikinta hannatu mamata hannatu ta ɗauke cikin ta kudawa kudu mahaifin ke rasu ta ce tawa Allah alƙawli ya ne ga ɗan aka ahe ta wai ɗan da cikin ta in ta ahe ki za ka kai shi ga aikin masallaci ko ta aiki zai ta ahe mata kuma ga shi aikin masallaci maza ka yi mafi yawanci kuma ta riga ta yi ma Allah alƙawlin cikin ga za ka ba shi da aikin masallaci to suna kuma ta cika alƙawlinta yarinya ta fara girma aka kai ta aiki sana share masallaci ɗakin da an kai sai an sata tsari a hau sama sannan a kai aiko ta iya eh, an gama ibada an kai ta sauko ta shagar masallaci aiki masallaci kuma can zaman zaman sai lokuta abinci ya kawo mata abinci maryam ce to Allah ya sanya mata kuɗi Allah ya sanya saka mata ga aikin da take yi shi yasa duk wanda ka aikin Allah sai Allah ya saka mata shi yasa mata in kuma san ɗiyan ku sai albarka to zan ka ba da kuɗi ana kai ba masallaci ki ba mai taula ko mai baro dari biyu ki ce ka kai masallaci in kina jin tsoron kai ya kai ki sa a bi sai ya ce ya zube cikin tuka da masa sannan ya dawo wanda adda hali ya kai masallaci ya gina rijiya bohol ya sa kanki sama a yi arwallar in Allah cikin ɗiyar sai Allah ya ba su masu albarka saboda aikin masallaci ba kai ne Allah ya ta haka. akwai wata mata suna share masallaci tarrafi sabbin sun kai mata jana'iza suna kare maza Allah bai sani sai annabi ya ciyo tambaya sai ce ina matan nan mai aiki masu sha'a ai ya ce tarrafi sai ta nisa ba faɗa ba sai ya rasu ganin mun sai kamar lokacin dare da ba ka da lokaci lokacin shi zama faɗa maka ba maza Allah ya ce gura ne kabarinka a kai maza Allah makabarta inda kabarinka ya tafi sahu ba yara suka yi sahu manzo Allah sai kabar sallah ya sallah ta cikin kabarin malamai suka ce kaburar da a ciki suna cike da duhu amma sallar da annabi ya yi mata ita ɗai duk kaburar suka yi haske gaba ki ɗaya aikin bisharar masallaci to ita kuma fita ba da ɗaya ga aikin masallaci ga su ko aure ba ta da amma sai Allah ya bari ya mata kyauta ya ba su awon da an rasulun ce jama'a Allah ya biya ka so ya biya ka ba Ka saboda in kina aikin masallaci ko ki ba su wa aiki wallahi za ki samu alheri akwai kai ruwa akwai wasu masu dubara turare suka suka ba su a na wuta su aika masallaci a duk amshi akwai masu kai fata akwai masu tsinkaye su aika masallaci akwai masu yan butoci su aika masallaci wallahi duk waɗanda Allah na baki alheri kina buƙatar haihuwa su yi mana sai a san ɗayan su albarka ki zanga taimaka a masallaci haka Allah aka sai Allah ya shiga ciki al'amarin ki to ku dibi wata aikin masallaci sai Allah ya ba ta ɗa wanda an manzon Allah da ita da ɗan su ya zan ne baki ɗayan su annabi Isa alaihi salatu wassalam da ne ga nana maryam nana maryam kuma ita ce mata ga manzon Allah cikin aljanna nana maryam ta cikin matan manzon Allah aljanna da ita da asiya to saboda ka Allah madaukakin sarki yace wa kalimatuhu alqaha ila maryam ita maryam ɗinka tana cikin masallaci sai lokacin al'ar ta yi na wata period ɗinta lokaci ya yi sai tabbar sai ta tsara gaba in ta gama sai wanka ta dawo masallaci kawai suna cikin wannan yanayin kawai sai ta ga wani mutum ya fi yawon tsaye ta ce in kai na allah ne ka ɗaga ka bani wuri bai kamata ka zo ka isko ni mace ba sai tsaye wuri sai ki mata aini ba mutum bane ni mala'ika allah ya aiko ni in ba su kyautar ɗa ta ce ɗa ga ban da miji kuma a ce ka kama ɗa ya ce a Allah ya ce a to a faɗa miki ya ba ki da kuma an riga an gama kuma Allah ya haka don yin sabon ayar da ayar da mutane kuma ya zama rahama daga Allah na ɗaukacin sarki zuwa ga ikuwar ta ce koyo na mutu inda kuma ya ce mutane ne na hito yanzu da dare babu kori ina lahiya talau yanzu kuma da kuma da goyo kuma da ɗa kan abin da aka tashi hankali sai ce ai an riga an gama magana a ba shi ɗaya an riga an gama magana gada muke an gama ka taɓa ta lokacin sai mala'ika ya busa maka iska ga wuyan rigar ka nan kawai sai ga su ciki wata fara ta ila illan ku san wani aiki sai Allah wata tara kuma sai ta ga cikin gaisa wata tara lokaci ya yi kuma haihuwa za a yi yanzu a jima kaɗan sai ciwon naƙuda kawai sai aka ji aka shiga ta aka ce kawai idan ki haihu ga ikin da biyu nan girgi za ki ci ga ruwa za ki ga sun hito ƙarƙashin ki sha ruwa ki wanke jaririn ki ki ɗauka da kuma gari idan wani ya tambaye ki yace ina ki samu yaro ki nuna yaron nan shi magana zai kare kai ne. Duba kun duwan ga al'amari ko? kuma haka an ce a yau da sun cikin sosu maryam ku dibi Allah saboda ya karrama su yasta sosu maryam cikin kwaya kuwa akwai sosu maryam kuma akwai wata maryam in ba wanda ba wa annabi isa ba to shi shine Allah ya ce wa kalimatuhu al'aha ila maryam kuma shi annabi isa kalma Allah ce wadda Allah ya jifa zuwa ga maryam babu uba Allah kuma ya ce wa ruhun minhu kuma shi annabi isa ruhi ne daga Allah numfashin Allah ne Allah ya sa mala'ika ya busa kawai sai gashi ciki a samu kuma haka Allah ya gada haka na an kai zama ina fatan mun gane magana sai Allah madaukakin sarki ya ce fa'aminu billahi wa rusulihi ya ku kiristoci da yahudawa ku yi imani da Allah da manzon annabi isa ku yi da manzon Allah ne ku yadda da Allah da ya aiko shi wala taqulu salasa kada ku ce Allah uku kada ku ce Isa Allah Maryam Allah Allah Allah don a kuma so na aqida trinity trinity is not one of Islam saboda haka haramun ne ko kafirci ne a ce Isa Allah ne Isa ba Allah ba Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wala taqulu salasa kada ku ce Allah uku ne Allah ta'ala ce in tahu khairan lakum ku bari ku hannu, ku bar cewa Allah uku shi ne alheri gare ku Allah ya magana da kristoci kuna ganin su kullum lahadi suna zuwa da ɗan lissafi ga hannun ana ana ana tabi ana cewa ana cewa wai Allah uku wannan magana ta yi muni ba wallahi jama'a ta yi muni kwarai wasu kuma su isa kan Allah ne ka ji magana da muni ba Allah ba ɗaukakin sarki ce sama ta yi ta ruguje ba sama ta ƙage ta kada kadar samawa to ya tafattar na minu wata shakula arzu wata firro ni jibal wata firro ni jibal hadda عند أولي الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا الله أكبر الله أكبر كيف تكار السماوات تفقدنا منه sama suna kusa ta tsage watan shaqqal 'ar, sama ƙasa ta kun tsage ita ma ƙasa. wata khiru jibalu hadda duwar sai ku suruguje an da aulin rahmani wallah saboda an ci Allah ya rika an yi da'awa Allah mai rahma ya rika kalmar cewa Allah ya rika sama na kusa tsage saboda faɗin wannan kalma ta yi muni Allah ya san magana amma ga kuma suna ta yi cikin zuciyarsu yanzu da a cikin dare abin ta goma sha ɗaya akwai wata rana mun ce fara masa ba wurin mitin da mu limaman juma'a da limaman coci-coci ko da mun ka yau guda masallacin juma'a goma sha ɗaya manya-manya coci goma sha ɗaya ta abin sarki da kuma gani ga suna yau cin muku da yawa ta saboda haka shi yasa suna da suna faɗin Allah ya kuma Allah ya kare shi amma Allah zai kuma magana Allah madaukakin sarki yace in tahu khairan lakum ku bari shine alheri gare ku innama Allahu ilahun wahid abin sani kawai Allah abin bauta ne daya subhanahu alki ya tabbata da Allah Allah bai tsare da mata Allah bai da abokin tarayya saboda ka Allah madaukakin sarki bai rikida ba Allah bai rikima ta ba shi sa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada maɗaukacin sarki ya ce wa annahu ta'ala yadda labarin shi ke Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka ta'ala Allah ya ɗaukaka jaddu rabbina girman ubangijinmu ya ɗaukaka mattaka da sahibatan wala wala Allah bai riƙi ta ba kuma Allah bai riƙi ba Allah bai riƙa Allah bai da ɗa Allah bai da mata Allah bai da abokin tare lahu ma fi samawati wa fil ard Allah shi adda abinda a cikin sama da abinda a cikin kasa. milkan wa khalqan wa abidan duk abinda a cikin sama da kasa mulkin Allah ne kuma halitta Allah ne ko bayan Allah ne to Allah mizir da me yasa aka yi ɗan jama'a nan ba sai zai taimaka masa ba duk mata masu bada masu bada haihuwa don samu ɗaya taimaka musu yi ina son in samu ɗan mace idan da in samu ta azar sallah kina so Allah ya baki kiyama kin kira talla. samu ɗan namiji na da samun na aiki in kira ya aika haba Allah ya ba wani samun ta goya ita to Allah zai bukata komi ga kowa to me da yasa saboda kafirci ne cewa Allah ya yarda subhanahu wa ta'ala yake cewa lahu ma fi samawati ma fil ardi wa kafa billahi wakila Allah ya kace zama wakili komi saboda bai bukatar komi balle ya aika wani ya zama wakili ne Allah shi a wakili kai Allah ina yana son abu ya kasance kan cewa da yake ba sai ya aika wani ba saboda ka kiristoci ba cewa Allah ya aika dalil ƙasa wallahi kafin su suka wani Allah bai aika kowa ba Allah bai da ɗa Allah bai da mata Allah bai da abokin tare da kiristoci wannan ƙila ta su mugunya suna suna ta waɗi amma ran ta fi jama'a su ba da kuransu wallahi duk wanda ya mutu na cewa Allah Allah ya rada la ilaha illallah wallahi an gama da shi ya halaka jama'a ku rike tauhidin ku rike matsayinku na cewa Allah kaɗai yake shi kaɗai ne bai da abokin tarayya wannan shi ya imani na gaske shi ya ƙida mai kyau da duk wanda an musulmi muna roƙo Allah madaukakin sarki ga da gaba sai Allah madaukakin sarki yace lan yasan kifal masifu لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيهجرهم إليه جميعا Allah maɗaukacin sarki ya ce lan yastar kifar masihu har abada annabi isa bai kyama an ya kuna abdullahi zan bawa ga Allah annabi isa da ɗai bai taɓa kyama a ce shi bawa Allah ba shi san ma sai a ce bawa Allah ne dukkanin mu nan kowa kan yake a ce bawa Allah ne annabi isa alaihi salatu wasallam bai taɓa kyamar kuma har abada bai kyama a ce shi bawa Allah ne don da baki ne ya haɗe yace inni abdullahi ala inni ya abdullahi adaniyar kitaba waje alani nabiya hmm. waje mubaraka na aina ma kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله أكبر annabi isa ce kala inni abdullahi ni bawa Allah ne shi da kai ne ya haɗu ya ce shi bawa Allah ne kenan wanda ya ce da Allah ya kira ko bai kariya ba Ya ce a ta miyar kitaba Allah zai ma littafi nan gaba littafi injila bible wa ja'ala annabiyyan kuma Allah ya sanya in zama annabi wa ja'ala mubarakan aina ma kuntu kuma Allah ya sanya ni mai albarka ne duk inda nake annabi isa duk inda yake mai albarka da malamai suka ce albarka in mutum mai albarka ya duk inda ya tsaya sai an ce unwani ne mutum mai albarka ko cikin mota yake sai an ce umarni ne ko maganganu masu daɗi ko ya sai ruwa ka sha ko ya baka shawara to amma in dai mutum mai albarka duk inda ke a cikin unwani ne to saboda haka shi yasa mace mai albarka ita ce wadda ake cin unwani ta gidan uwayenta a ci unwanta gidan mijinta makwata su ci unwanenka mutanen bisa haya su ci unwanenka ke duk wanda ya laɗe ka sai ci unwanenka ma'ana mutum bai albarka ce amma in mutum bai da albarka duk inda yake sai a yi da shi an ce annabi isa alaihi salatu wassalam ya kasance yana warkar da marasa lafiya ciwon da ya gagara magani annabi sai warkar da mutum annabi isa yana rayar da wanda ya mutu ka mutu shekaru wa shekaru sai annabi isa ya toye addu'a ta taso shi da kira sai ayyuka dan maganin shekaru wa shekaru annabi isa lokaci guda sai ce yi imani da Allah sai ce nayi sai shi maka addu'a sai ka warke Shi kenan kuma an ce ga yini yana warkar da mutum dubu goma sha biyu da an ji labari ne sai a sheka a ɗauko mutum riba riba riba bai da lahiya ana zuwa ran annabi isa ta ce yi imani da Allah ya ce nayi ka wa abun da gaske sai Allah ce eh ka sai ni manzo Allah ne ce eh annabi ne sai shi bi addu'a sai wai waje alabi mubarakan aina ma kunti kuma bai ansa ko in ya warkar da kai ciwon sai an kashe kuɗi da masu yawa annabi isa kyauta ya warkar da mu saboda ku ma ku zama masu albarka mace mai albarka in ta zama gidan miji miji ya unhwana uwan miji ta unhwana uban miji ya unhwana kishiyarsa unwana makwabta su unwana mace ne albarka ce amma wanda ba su da albarka sai da a ce mhm kwakwale gibi shiwa da ya ɗauki mana mun ba abu ya kawo na gida wallahi ma wallahi shi mutum mai albarka duk inda ke asin amfani ne ya ce wajen alami mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati wa zakati ma don tuhayya sai Allah ya min wasiki da yin sallah da bada zakka matuƙa ina raye Allah ya sai da yin wa'annan ayyuka guda biyu wa barra biyal kuma Allah ya sanya ni mai da'a nake mahaifiya malamai sun ce sirrin albarkar nan uwa ta yabbi ya zan mai da'a ga mahaifiyarsa duk dan da ka da'a ga mahaifiyarsa sai Allah maka kuma ya sa ya sa mai albarka wa lam yaj'alni babana shaqiya Allah bai sanya ni kanar ne mara shi arziki ba shi sa malamai suka ce idan ka gaba ka samun cin nasara da al'amuranka ka dibi alaƙar tsohuwarka shin anya mahaifiyar suna zama lahiya da ita ka kai intabi baka ci ba ka fi ka zama jaraba ka faɗi miji ya miki tsaye an ya kina shirya da mahaifiyar ki kuwa duk wanda ka shirya da uwa ce lahiya lau wallahi Allah ba zai bari ya taɗe ba duk abin da suna gaba Allah ba nasara a shi. to annabi isa ya ce shi bawan Allah ne saboda ka Allah ta'ala ya ce lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatu muqarrabun haka ma mala'iku makusanta ga Allah ba su kyama ta su bayan Allah ne har da mala'iku su ba su kyama ta bayan Allah su kan su bayan Allah ne sai Allah ya ce wa man yastanki an ibadati duk wanda ya kyamaci bautar Allah duk wanda ya kyamace ya zama bawan Allah shi sai yake daga daraja sai ya kai karamin Allah ko ya kai matsayin Allah ko ya wuce Allah wa yastakbir yayi girman kai Allah ya ce fasa ya hashuruhum ilayhi jami'a da sannu Allah da tattara su zuwa gare su baki daya sai ya taro ya ajiye gaba ne yace kai kace kai Allah ko ka ba da amsa mu ba mu ja ba Allah mu yadda mu bayan kai karyowar irin rahama ya Allah su tausaya mata samu gama lafiya ya su iyaye mata ku zanka ka buɗe irin da kyau idan haka jimur suna ɓaɓatu yana cewa ai shi gafara da hannu take aljanna ai su adda abusu su sa wani sun haga dama su koyi wani sun haga dama to wannan mutum kallashi ɗai sa bai ido ɗaya ta yi gama hauka ta ya ta yata billahi lazi la ilaha illa huwa babu mutum guda da kai baka aljanna babu shi duk wanda ya ce na baka aljanna wallahi kariya yake saboda haka abinda aka so shine saboda haka muna kira ga jama'a baki daya mu dawo mu fahimci cewa Allah madaukakin sarki shi ɗaya ne bai da abokin tarayya babu ƙaramin Allah babu shi dukkanin bayan yake ka ɗaya Allah kuwa bawa mala'iku bayan Allah aljannu bayan Allah ƙwari bayan Allah dabbobi bayan Allah kowa bawan Allah kowa yana zura ido ga Allah Allah ya taimake shi saboda ka annabi Isa da mala'iku ba su tsama ce su bayan Allah duka wanda ya ce shi ba bawan Allah bane to ya jira sai ya tashi gaban Allah Allah ya tare shi ne. ce kai kacce kai Allah ne zaɗa yanzu bismillah ka kare kanka wallahi duk wanda an kawo wani tambaya ta hankali shi ya tashi Allah sai yawa mala'iku tambaya Allah sai yawa sauran wasu halittu tambaya su su Allah ne Allah ta'ala ya ce wa yau mai hashiruhum jami'an sun mai ya ƙulil mala'ikati ويوم يهجرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الله تعالى يأتي ويوم يحشرهم جميعا كأم هذا الله بتارة هلتشبه كيكايا دا الجنو دا ملائكو ده تنطعي دا بوبي كوانا نولي بدا في الله يأتي ثم يقول الملائكة الله يأتي ملائكو أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون يزقوا ملائكو كوني ولا الموتى لك موتى ما ده أقول ما هو ثم ملائكو sai Allah ya ce mala'iku ku ne waɗannan mutane ka bauta ma ga hu eh qalu subhana anta waliyuna min duni sai mala'iku ce Allah tsarki ya tabbata gare ku Allah kai ne wali waliyu kuma bayan waɗanka. bal ya Allah bari kanu ya abudu jinna sun sa bauta azalin su bauta kanu ya abudu jinna suna bauta ba ajannu ne suna wa ajannu yanka su kai turare su kai goro wasu ma ƙwarar nuna su a kai a kai ma addini jama'a ana yi ko ba a yi duk wanda ya ba da akuya an ka yanki ko ya ba da ƙuzubu kaza yan bori an ka yanki ko ya samo baƙin burturu ya kai an ka yanki ma jinnu ya bata ma addini akwai masu hankali a hayar musu bari ƙananan ƙwari na kai goro akwai masu ke turare a ce gani an ba aljami a gano min kaya sun taɓa da ƙwarya wasu ibar ƙasa a kai goro akwai masu kai ƙwarya wai don a gano mai wai masata barawo ya shigo ya sata ya shiga cikin daki wani a gano shi maraukan ka tsaya ka ji abin da ya yi rashi ka roƙi Allah su mai suwa da alheri a a gurin boka za ka accept ka zaji kai kuɗi kuma kaga an halaka ka yi ka riba ta zo saboda ka muna kira ga jama'a wallahi mutum ya zan bawa Allah na gaske kada ya riƙe wani aljani ko wani mala'ika ko wani Allah shi ne abin musa kawai Allah ta'ala ya ce wa man yaskan kifar ibadatu wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sannu Allah ya tara su baki ɗayan ya tambaye su ki wasu ka bauta mawa ne kaga daga nan an samu matsala ayat da ya kamata mu tsaya akan ta Allah ta'ala ya ce fa amman ladina amanu وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكبوا واستكبروا فيعذبهم فيعذبهم عذابنا أليما بالدنيا والآخرة فيعذبهم عذابنا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله تعالى يكفي فأما الذين آمنوا أما وأن سكي إيمان نجد سكرك الله سكرك من ذا الله سكرك قرآن سكرك يا إشير وأمل الصالة سكرك أيكي نقوري سكي صلى سكي صدقة سكي أمن سكوا أوى أنس بيئة ما سأولى سكوا مدى نسكا Allah ya ce fa yufihi mu. Allah ya cika musu ladan Allah zai cika musu ladan sai su gode ma Allah nan duniya ba a cika musu aiki ne sai an ce kiyama me yasa ba a cika musu aiki cikin duniya ko ka mutu saboda akwai abin da ka bari baya ko mutum ya mutu littafi ba ga ba za a raka sauran inda za a dinga rubuta mai ladan dan da ya mai addu'a ke koya ma ɗanki sallah ya iya ke koya ma ɗanki tarbiyya ta iya tana yi ko kana kabari ana baki lada kenan sai an taƙiya ma Allah ka cika mutum aiki ne cika sai a cika sai a ce an shiga a kusa aljanna amma nan duniya ko mutum ya mutu ba ba a rufe aiki ba a rufe lissafi jima ko a rufe ba ba a rufe ba ai mutum na son ko bayan ya mutu wani abin izini biyo baya jama'a ko ba hakan na to kana zama haka nan eh yanzu ku biyo a su sarfafin suna diyan bin tsayin sallah akwai matan da suka sa barin tsayin sallah da kansu mijinta bai zuwa tsaye da ibada amma suna biya allah ya haɗa su ta kama jikin da ta daure ta yi ta matsawa da lallaci har ya zama mai tsaye da sallah na ƙwarai akwai wata na auren namiji amma ɗan biɗe biɗe na amma ta gano ta kama ta yi tsaye na kasar ba da biɗe biɗe jima ko taimaka ba saboda haka abin da aka so in ka zama da mijiya za a yi ka taimake shi kai zama wai kullum ce ka za a taimaka ma a ce ya za ka taimake shi ƴaƴan jiki cewa abin da tarbiyya gaba ɗaya ko bayan ke mutu kina kabari Allah na aika miki wani abu shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladar ladar jikin su ba kula da guda ba wa yaziduhum kuma Allah zai ƙara musu min fadlihi daga fallasa kenan aikin ka in yayi kyau in ana baka lada 100 sai Allah ya ƙara ma biyu sai zan 300 saboda Allah cikin fara suna da yawa sai ba ya ƙara ma amma ya aiki ya yi jama'a wa yazidahum wa yaziduhum min fadli Allah yana ƙara mu daga fallansa Allah ya ƙara mana amin sai Allah ta'ala ya ce wa amman ladina tankafu amma wa suka yi kyamar zama bayan Allah suka kiya suka ƙyamar su zama bayan Allah suka yin sallah suka yin azumi wata rana kwanda ya ji mata cikin daji ne iske wasu mutane da gemu suna cin abinci ce ku ba azumi ake ciki ba mutu a wallahi muna lura ba mu iya wallahi wallahi ni gaba kuma su ga suna lura azumin nan ba su mu dai mu sai su ka wallahi ba su iya kuma ga zuwa tijara da girman su sun ka ce wallahi azumin nan ba su iya kaga akwai matsala to Allah wadda cikin sarki ya ce wa takbaru suka yi girman su fa yu'azzibuhum azaban alima Allah ya nemi musu azaba azaba mai radadi in Allah ya fara musu azaba wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan ba su taɓa samu kuma bayan Allah wani waliyi wani masoyi wala suna kun mai taimako ya taimakon sai Allah ya kawo mutum babu nan duniya na inda kai shiga matsala sai ce da Allah a taimaka mai wani ya ce ya bada kuɗi a ga an sai nan duniya in kai shiga matsala in ka ce wayo kai Allah sai a to a kama agaji amma ta shi kiyama ne Allah ya kama mutum in ya shekara kuwa bai samu bai taimako yasa Allah ya ce wala yazna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba samu wani wali masoyi mai taimako su ko ne mai taimako ba ba azaba Allah ya mutu ya shige ta bai samu mai taimako jama'a ya Allah ka tausaya mana Allah ka kare daga shiga azabarsa ka ba mu iko rike ibada da gaske Allah ka mana kariya daga azaba ya ubangiji Kuma jama'a ne ya kamata mu tsaya sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya hada mu inda muka yi kusur cin karatun mu Allah ka yaji mana inda daidai kuma ya Allah kuma lada karanta ka samu aiki da abin da muka ji annaka ta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu ilaha illa anta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu